Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace za mu yi duba ne a kan cin zarafi a zamantakewar aure da kuma wasu dalilai da ke haifar da matsalar tun farko. Da alamu dai mata sun fahimci cewa dole su tashi haikan domin tsamo 'yan uwansu daga cikin ƙangin matsalolin rayuwa domin al'umma ta samu waraka daga irin hali da ake ciki. Abin da ya sa kenan Mastery Institute of Applied Psychology ta shirya wani taro domin mata a nan Abuja. Na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron Maryam Gundu a game da makasudin shirya irin wannan taro. sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. Ina ɗaya daga cikin organizers kamar idan kana da matsaloli ta yaya za a gane kana da matsala a rayuwa kuma ta yaya za za ka yi improving akan Yanzu kin yi bayani akan baiwa ma'aurata shawarwari kafin a yi aure sosai wanda wasu suka yi amanna cewa shi ke janyo yawan mace-macen aure da kuma matsaloli da muke fuskanta musamman a arewacin najeriya abin da ake ce ma premarital counseling shawarwari da kuma lurar da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure saboda ni na yi auren farko ban taɓa sanin cewa ma tsakanin tsakanin mata da namiji ana faɗa ba wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne yadda aka girma da ni daban da yanda shi ya samu tashi tafiya. so muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba so daga baya mun rabu na sake yin wani aure shi ma haka nan saboda ba mu fito daga wuri ɗaya ba al'adunmu ba ɗaya ba muka yi ta samun matsaloli sannan kuma idan har values ɗinki a totally different from that of your spouse values eh da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwarki idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din to za a samu matsala za a yi ta samun clashes sannan akwai abin da muke cewa da turanci you cannot do marriage all by yourself ba za ka iya yin aure kai kaɗai eh, ba duk da cewa a wuraren mu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bari kenan a cikin aure to wannan maganar ba gaskiya ba ce kana buƙatar abin da yasa the question is wane ne ya kamata ka kawo cikin lamarin auren shi ya kamata ka sani ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harka ta yadda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata wani lokaci a daga gani namijin ne ke cin zarafin matarsa wasu sa'ilin kuma sai ga matan ne ina son mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi idan mace ce wani za ki gani idan mijinta ya dawo za ta hantare shi ki ba shi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya fita ya je waje shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ki ga ya ki kanka matarsa ya ki barin ta yi mu'amala da 'yan uwansa mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure su san lokacin da za su nemi taimako kan wannan lamarin. Ina kamar misali yadda nake ce miki premarital counseling yana da kyau. So idan kuka zo under premarital counseling akwai abubuwan da idan aka tambaye ki, mm. aka tambaye shi zaki san cewa maybe yes you can come and have a common ground you can work on those issues sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan aka ci gaba da shirin auren nan aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin to za a samu matsala kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba yana ganin a'a ki zauna gida aike mace ce you belong home gane to irin waɗannan ko kuma mace kina aikin gwamnati ko kina son kina da kina ra'ayin ki ci gaba da karatu ko kuma ki wani aiki ko kuma wani businesses you know ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan bar ki ki karatun ki ba o oh, lalle zan bar ki ki ci gaba da aikin ki ba ko kuma za ki yin sana'o'in ki ba to idan ba a zauna an tantance wannan batun a wurin primarital counseling yakan iya zama matsala idan ba a samu yarjejeniya ba kenan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi to ni kamar yanzu misali zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo na ce mishi sannu da zuwa na ɗauko ruwa na bashi ma yana iya wasa mu ruwa zai ci ai bai tambaye ni kin gane zai ci ai ban ce miki bani da kafa ko bani iya tashi in je ni. cutarwa duk waɗannan yana ɗaya daga cikin cin zarafi kuma idan har ba ku fahimci juna na wani ɗan tsawon lokaci ba aka zo aka yi gaggawar yin to za a iya samun matsalo lokacin ne halayen mutum na gaskiya na kwarai za su fito idan aka samu dan wannan rata tsakanin aka zauna aka yi bayanai akan yadda za a tafiyar da aure to shine za ka iya fahimta saboda daga akwai tambayoyin da za a yi ma namiji ma ko mace za ki iya ganin yasa sun taso da zahin rai su ce ya za a yi musu irin wannan tambato duk wannan it's a red red flag yana nuni da cewa mutumin nan yana da matsalar na anger issues and you need to know and you need to be aware Don ka san ta yadda za ka yi handling wannan problem din saboda idan ba marriage counseling ka je ka auri wani mai zahin zuciya mai zahin rai ya tashi yi ta wa'annan abubuwan nan he is totally a stranger to ba wanda ka sani ne ba wanda ka yi tunanin za ka tsara rayuwarka da shi ne. Dr. Amina Ahmad Shehu likita ce kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron. yana fama da wanda bai dace ba ko kuma rashin abincin kansa sannan kuma akwai wanda mutane saboda cututtuka da suke ta yawo saboda kazanta da sauransu amma a kwanan nan za ka ga mafi yawa abinda ko mafi yawancin abinda ke damun mutane matsalolin da ke damunsu saboda rashin kwanciyar hankalin da aka samu kai a cikin ƙasa a yanzu mutane suna ɗaukan abu a zukatansu abubuwa na damunsu sai ka ga mutum ya kwanta bai tashi ba hawan jini ya damu mutane da sauransu saboda haka inda na samu kai na yanzu eh, ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwa da ya damu jikinsu ba amma kwakwalwarsu ba saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga ba ka da ma kuzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu To me kuke fatan cimmawa da wannan taro? Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala. A wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu. Eh taimako sannan kuma za a taimaka mishi da tarab inda zai gano da abubuwan da suka shafi rayuwar shi tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contributing to inda yake a yanzu. Su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa ba na aure kaɗai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta ɗauki cewa aure ya haka ne haka ya ga don haka za ta yi aure miji yana cin zarafinta amma za ta yi ɗauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi idan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya ɗauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai rika cin zarafin matar shi shi ma saboda haka ya taso ya ga ana yi a gidansu yara suna koyon abin da suka ga uwayensu suna yi ba wai abin da uwayensu suka gaya musu cewa su kuma wani lokacin gidajen ma za ki ga yaro ya taso ya ga gidansu ana wa yansu abubuwa amma ya ce ya tsani wa'annan halayen ya ce ni ba zan taɓa yarda in yi tolerating wannan ba idan mace ce misali amma she is saying it consciously amma unconsciously a bayan mind ɗinta ta riga ya zama mata kamar a ce shine normal ta yaya yanayin halin da mutum yake ciki yake kai ga yake kai shi ga ci wani Wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa, ta hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta daga irin wani abubuwan da suke damun mutane balle mata, mata da yara a yanzu. Kuma abu ɗaya mata ba su da 'yancin kansu, Allah ya, ya halicce mu mata da maza. ya halicce mu duka kowa da 'yancinsa ya ɗora maza a kan mata amma ba cewa mata ba su da 'yancinsu ba saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me me addinin mu yake koya mana ba abin da aka wasu suka gaya mana ne ba amma mutum yayi karatun nan yayi karatun addini shine ma mafi muhimmanci sannan karatun boko dan mace ta tashi ta yi karatu ta san yadda za ta kare hakkin kanta ta san yadda za ta kare hakkin 'ya'yanta da na iyalinta ta san yadda za ta iya riƙe auren ta zamantakewa aure in aure ne da ita ma ba aure ne da ta san yadda za ta iya rike kanta ta yi sana'a ta tsaya ta kare hakkinta ta kare na jama'a yadda za a samu zaman lafiya a samu ragin abubuwan nan da suke damun buguwa irin su fyaɗe ɗin nan da yadda ake wa mata wasu wasu lokuta ana hana su yin abubuwan da ya dace su. A nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace a yau sai a tara da mu a makon gobe domin ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya.